Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Suleiman Muni Barma ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na rana a yau Alhamis 1 ga watan Yuni 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanun labarai. jami'an ukraine sun faɗa yau alhamis cewa wani harin makami mai linzami da rasha ta kai kan babban birnin ƙasar kiev ya kashe akalla mutane uku tare da raunata wasu goma mai magana da yan kwamitin tsaron ƙasa na fadar white house john kirby ya shaida wa manema labarai cewa sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran ta shekarar 2015 ba abu ne da gwamnatin biden ta mayar da hankali a kai ba kanun labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babban bankin Najeriya CBN ya daidaita canjin naira a tsarin shigowa da kuma bukatun fita ƙetare. gwamnatin amurka da japan sun jaddada alkawarin tallafawa shirin makamashin nukiliyar ghana da ke da nufin bada ingantaccen makamashi mai tsafta a wani lokacin da kasar ta shiga mataki na biyu na wannan gagarumin aiki kamar yadda muka saba a kowace ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an Ukraine sun faɗa yau Alhamis cewa wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai kan babban birnin ƙasar Kiev ya kashe akalla mutane uku tare da raunata wasu goma. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta kaɗo makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda goma da Rasha ta harba. Jami'an gwamnatin Ukraine sun ce tarkacen makaman masu linzami sun lalata gine-ginen gidaje. asibitoci da kuma bututun ruwa rasha ta yi ta kai hare-hare ta sama a kiev a cikin watan mayun da ya gabata a daidai lokacin da ukraine ke shirin kai farmaki da take sa ran zai taimaka mata wajen sake kwato yankunan da dakarun rasha suka kwace tun bayan kaddamar da wani gagarumin farmaki a ukraine a farkon shekarar da ta wuce gwamnan yankin belgorod da ke yammacin rasha ya faɗa yawa alhamis ɗin nan cewa lugudan wutar da aka yi cikin dare ya raunata mutane da dama a garin shabikino mai magana da yan kwamitin tsaron ƙasa na fadar white house john kirby ya shaida wa manema labarai cewa sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran ta shekarar 2015 ba abu ne da gwamnatin biden ta mayar da hankali a kai ba kirby ya ce har yanzu amurka na kan bakarta ta ganin cewa iran ta mallaki makamin nukiliya ba kuma shugaba Joe Biden har yanzu ya yi imanin cewa mafita ta hanyar diflomasiya ce za ta fi dacewa sosai. Sai dai Kirby ya ce Iran ba ta yi tattaunawar da zuciya ɗaya ba, kuma ta nuna ba ta sha'awar tafiya ta wannan hanyar. Yarjejeniyar nukila wacce aka fi sani da Joint Comprehensive Plan of Action ta iyakance shirin nukiliyar Iran a madadin sassauta takunkumin da aka kakaba mata. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin ku ji karshen labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Babban bankin Najeriya CBN ya daidaita canjin naira a tsarin shigowa da kuma bukatun fita ƙetare. Bankin ya ƙi amincewa da hakan a matsayin rage darajar naira. Wannan ya biyo bayan jawabin shugaba Tinubu a wajen rantsarwa na daidaita farashin canji don dacewa da yanayin kasuwa. Ga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya daga babban birnin tarayya Abuja. Monetary policy the bank of work a unified exchange rate za mu daidaita canjin kuɗi ya tafi daidai da yanayin tattalin arziki ko kasuwar mu. in ji sabon shugaba tinubu a jawabin da ya gabatar wanda bai zama abin mamaki ba da babban bankin ya motsa daidai da jawabin kamar yadda ya faru ga kamfanin man fetur nnpc da ya ɗane kan baka don tashin gauran zabin farashin man fetur labarin da ya fito da shine bankin ya cilla canjin na shigowa da fitar da haja ko bukatun ketare zuwa naira ɗari shida da talatin a nan babban bankin dai ya fito karara ya ƙi amincewa da amfani da kalmar rage darajar naira wato devalue Evaluation kan matakin, amma ya ce abin da ya faru daidaita lamuran ne bisa ga yanayin da zai taimaki tattalin arziki. Ba six thirty mutanen trust suka yi kotun ba? No, no, no, ba ya kaba, kariya ne. jami'in labarun bankin abdulmumin isa ya fara ne da musanta labarin da jaridar daily trust ta wallafa amma a ƙarin bayaninsa ma'anar da bankin ke nufi ta fito fili so central bank only goes in to intervene either to show up the rate or to bring down the rate to appropriate uh, this thing that is conducive for the economy. Muna hana tashi ne da saukar farashin ne kawai. Shi yasa CBN ya shigo don daidaita farashin. Kada ya rika tashi amma yana kuma saukowa ba jan akala. In ji Isa wanda ya kara nana ta cewa hatta yau da safen nan dalar na naira ɗari hudu da sittin da biyar ne a wajen bankin ba fiye da naira ɗari shida ba. What we do is manage float, manage abin fahimta dai a nan bankin zai bar sha'anin ya zama tamkar kasuwa ta yi halinta ne kuma ya rage tazarar canjin da na kasuwar bayan fage don yin an yi zai toshe ribar masu sayen dala da zummar fita don lamuran da za su taimaki tattalin arziki sai su buge su sayar da ita a cikin gida don cin kazamar riba masanin tattalin arziki abubakar ali ya ce duk matakan da za a ɗauka in ba a rage almubazzaranci ba ba za a samu wata nasara ba saboda haka ana nan ne kawai wato abinda da bature yake cewa shugabanni najeriya abin da suke playing the street. wato jimina kenan ko ya sun koyar da kanshi sauran jikin nashi yana waje shine gaskiyan magana sai an zauna an duba wannan abin nan dinnan ba za a ci gaba ba na tafiya kullum talaka a ɗaura mishi lodi a ce ya daure bel din shi ya daure bel din shi har yanzu in cikin ma ya zama babu cikin ma su ma suna nan kullum bel din su yana karuwa a duba wannan irin wannan abubuwan nan almubazarancin ya yi yawa yadda ake tafiyar da gwamnatin najeriya ta tarayya da ta jiha da kananan hukumomi ordinary agency din da yake ba ta kawo komai sai ka ga managing director din shi da jib guda uku jib guda hudu executive directors kowa da jib ta ina ya tattalin arzikin ƙasar nan zai ana shigo da kaya an rurrufe kamfanin najeriya ta ina za a samu a ce an ba matasa aiki za a zuba ido a ga yadda za ta kaya a nan gaba kaɗan daga masu buƙatar dalar a hukumance da yadda hakan zai yi tasiri akan kan farashin kayan masarufi. Nasiru Adamu Elhi kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. sakataren tsaron amurka lloyd austin ya faɗa yau alhamis cewa abin takaici ne yadda ƙasar china take amincewa da buƙatar austin da takwaran aikinsa na china li shangfu su gana yayin da dukkansu suka halarci tattaunawa shangri li a singapore da yake magana tare da ministan tsaron japan ya shikazu hamada yayin wata ziyara da yake birnin tokyo austin ya ce zai yi maraba da duk wata dama ta yin aiki da jagoranci kuma yana ganin ya kamata ma'aikatan tsaro su buɗe hanyoyin sadarwa. Austin ya shaida manema labarai cewa ya kamata ƙasashe da ke da karfin iko su tattauna da juna domin shawo kan rikice-rikice da kuma hana al'amura daga kasa magance su. Daga ƙarshe, alhakin hana Amurka rasa samun kuɗin kashewa da na biyan basuka ya koma ga majalisar dattijai. bayan da majalisar wakilai ta amince da wani mataki da daren jiya laraba na dakatar da kayyade can da kasar za ta iya karbowa da kuma ƙayyada wasu kuɗaɗe da gwamnatin tarayya ke kashewa shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai chuck schumer da shugaban marasa rinjaye na majalisar dattijai mitch mcconnell sun ce suna fatan za a amince da kudurin nan da kwanaki masu zuwa sannan a aika wa shugaba joe biden domin ya sa hannu ma'aikatar bai madin amurka ta yi gargadin cewa za ta rasa kudaden biyan basukan kasar nan da ranar litinin idan ba a kara adadin bashin da za a iya karbowa ba a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da Ghana ta kammala mataki na biyu na bunƙasa ayyukan samar da makamashin nukiliya. Gwamnatin Amurka da Japan sun ƙara jaddada alkawarin tallafawa shirin makamashin nukiliyar ƙasar da ke da nufin bada ingantaccen makamashi mai tsafta. daga cikin ƙoƙarinta na ƙara kiyaye gurɓacewar yanayi da bunƙasa masana'antu. masana kan yanayi da tattalin arziki sun yi ƙarin bayani kan yadda makamashin nukiliya zai taimaka wajen bunƙasa ɓangarorin kamar yadda za a ji a rahoton da wakilin sashen hausa idrisa abdalla bako ya aiko mana daga accra Mr. Amochizuki Sanobu, jakadan Japan a Ghana, da Mr. Dean Matlock, wakilin jakada Amurka a Ghana. Su ne suka jaddada alkawarin a wani taron ƙara juna sani kan samar da makamashin nukiliya na Ghana, wanda kwamishin ɗin makamashin atomic na Ghana da tsangayar makamashin nukiliya ta ƙasa NPI suka shirya. Mr. Dean Matlock ya ce, The U.S. government is fully committed to the success of Ghana's nuclear power program. Gwamnatin Amurka ta dokufa kwarai wajen ganin nasarar shirin makamashin nukiliya na Ghana. kuma za mu ci gaba da yin aiki tare don tabbatar da cewa Ghana za ta iya ƙara ƙarfin makamashin nukiliya cikin aminci. Muna farin ciki game da ƙoƙarin da Ghana ke yi na makamashin nukiliya kuma za mu kasance tare da Ghana a kowane mataki na gaba. Mr. Hisanobu a nasa ɓangaren ya ce ƙasar Japan za ta ci gaba da tallafawa ƙoƙarin da Ghana ke yi na cin gajiyar amfani da makamashin nukiliya cikin lumana ta hanyar yin la'akari da yiwuwar isar da fasahar nukiliya zuwa ƙasar. Ya kara da cewa. To materialize and enhance the trilateral Corporation. Domin cimma burin haɗin gwiwar ƙasashen uku, gwamnatin Japan tana ba da tallafi ga nazarin da kamfanoni masu zaman kansu na Japan, kamfanin IHI da na JGC suke yi tare da haɗin gwiwar takarorinsu na Amurka. mataimakin ministan makamashi na ghana andrew kofi ejapamesa ya sanar da cewa ghana ta kammala kashi na biyu na aikin samar da makamashin nukiliya na ƙasa wanda ya hada da amincewa da inda za a samar da makamashin we have also currently received approval for the acquisition of our preferred backup nuclear sites ya ce a halin yanzu mun sami izinin mallakar nukiliya da muke bukata da kuma tanadin inda za a ajiye makamashin nukiliya ta farko ta ghana don dorewar ci gaban masana'antu da tattalin arzikinmu ya ce duniya tana ƙara ƙaura zuwa mafi tsabtataccen tushen makamashi kuma ana hasashen nukiliya ce za ta zama tushen wannan makamashi mai muhimmanci don haka ba za a bar ghana a baya ba Muhammad Jafaru Dankwabiya shine mataimakin daraktan cibiyar binciken canjin yanayi da kiyaye abinci ya yi ƙarin bayani game da hakan. Wannan mataki na biyu da gwamnatin Ghana ta kai a kan samun makamashi na nukiliya abu ne da muka yi farha sosai saboda amfaninta tana da yawa. Yau mun lura da irin al'amarin da muke ciki na wuta na lantarki abu ne da wannan makamashi na nukiliya za ta iya ta taimake mu kai amma amfani mai muhimmanci wanda mu ya fi mana muhimmanci shine za ta taimake mu mu iya mu magance wannan dumamar yanayi da ke habbakan duniya baki daya. Baya ga saukin wutar lantarki ga masana'antu da kuma samar da dubban aikin yi ga al'ummar Ghana wanda yake makamashin nukiliya za ta kawo. Masani kan tattalin arziki Hamza Tijjani ya kara da cewa. Idan aka kwatanta da sauran hanyoyin samun makamashi na nukiliya yana kasa ko da yake farko mataki matakin samar da shi akan kashe makudan kudade amma idan aka duba irin tsawon lokaci da yake yi kafin ya samu lalacewa yana da matukar muhimmanci bangaren a harkan tattalin arziki za mu ga cewa zai taimaka ma gwamnati saboda za a kashe kudi kadan wurin gyaran shi sannan kuma zai doki tsawon lokaci ba da ya lalace ba ina jin wannan kuwa abu ne da yake zai taimaka idan kasa an mai da hankali kasar amurka da japan sun fara ɗauka alkawarin tallafawa ghana a shirinta na bunƙasa makamashin nukiliya a taron ministoci na hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin Washington DC a watan Oktoba 2022. Idris Abdullah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. Madalla a gaida Idrisa Abdullah Bako da wannan rahoton. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu ku da warhaka, ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan yawan mace-macen mata masu juna biyu da ƙananan yara musamman 'yan ƙasa da shekara biyar. A wani nazari da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ta ce fiye da mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara miliyan 4.5 ne ke mutuwa a duk shekara a faɗin duniya kuma an fi samun matsalar ne musamman a ƙasashe masu tasowa. Domin jin abubuwan da ke haddasa wannan matsala, shir lafiya uwar jiki ya tattauna da Dr. Khalid Sunusi Kani da ke asibitin Nasarawa a jihar Kano. To likita me ke kawo yawan mace-macen mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara? Hakika wannan abu ne da yake ciwa mutane su a kwarya. A kwanakin baya hukumar lafiya ta duniya ta fitar da kididdiga wajen shekara ta dubu biyu da ashirin akan cewa a kowace safiyar rana a kullum a cikin awa ashirin da hudu a wannan shekara akan samu mace-macen mata masu juna biyu wajen mutum ɗari takwas. Kenan a kowanne minti biyu a rana akan samu mutuwar mace mai juna biyu guda ɗaya. Wanda kin ga wannan abu ne da ya kamata a ce an faɗakar da mutane ne a kan shi sannan kuma mafi yawancin wannan mace-macen mata masu juna biyu ya fi yawa a kasashe masu tasowa ko kuma mu ce kasashen da ba su da ƙarfin tattalin arziki wajen kaso 95 suna fitowa ne daga wannan ɓangare waɗannan mace-mace da akan samu mafi yawanci akan abubuwa ne da za a iya samun yadda za a kare su daga wannan salwantar rayuwa ga baki ɗaya abin da ake nufi nufi da mutuwar mata masu juna biyu shine duk wata mace wacce ta ɗauki juna biyu a jikinta yayin da take ɗauke da wannan juna biyu dukkan abin da ya same ta na daga wannan sanadiyar ɗaukar ciki haige sanadiyar salwantar rayuwarta yayin da take ɗauke da wannan ciki ko kuma aka je aka fitar da wannan ciki daga jikinta ko kuma ko da ta haihu amma bata wuce wajen kwana kamar arba'in da biyu haka ba to dukkan abubuwan da suka same ta a daidai wannan lokaci akan ɗauke shi a matsayin dalilin wannan juna biyu. Abubuwan da kan kawo mace-macen mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara za mu iya raba su kamar wajen gida uku. Da akwai abin da yakan dalili cewa na shi wannan cikin da ta ɗauka abin da mukan iya kira da kamar obstetric causes kenan ko kuma obstetric factors wato dalilin ɗaukar wannan juna biyu zai zai iya sawa ta samu salwantar rayuwarta sannan kuma da akwai abubuwan da mukan kira da reproductive factors wato waɗansu dalilai ne da sukan ba da matsala a ita shekarunta ko kuma tsayinta ko kuma girmanta ko dai wani abu makamancin haka wanda zai iya ba ta dama ta haihu lafiya ko kuma akasin haka da akwai kuma abubuwan da ba su da alaka da waɗannan abubuwa guda biyu kwata-kwata za ki ga cewa ba waɗannan abubuwa ba ne ba za ta iya yiwuwa sanadiyar waɗansu abubuwa abubuwa ne da mukan yi su a al'adance su ne sukan haddasa wannan mutuwar mata masu juna biyu wani lokacin ma har da ƙananan yara ko kuma ce har da 'ya'yan da suka haifa a daidai wannan lokaci ko kuma kafin su haife su to bari mu ɗauki abin filla filla mi bayanin sa kamar haka idan muka ce obstetric causes wato abubuwan da suke da alaka da shi wannan ciki da aka ɗauka da akwai zubar jini da mata sukan samu na ɓallewa ko kafin su haihu ko kuma suna cikin haihuwar ko kuma bayan sun sun haihu wanda mafi yawanci sun fi samun wannan ɓallewa ta jini bayan sun haihu abin da muke kira da postpartum hemorrhage wanda wannan yana kawo illa matuka kwarai da gaske a wajen mata wajen ganin cewa sun samu raguwar jini yanda za su iya fadawa abin da muke kira da shock su fita daga hayyacinsu waɗansu sassa na jikinsu su tsaya da aiki sannan kuma ya tsaya cak har su iya samun abin da muke kira da end organ damage wato yanda waɗansu sassa a jikinsu irin su koda da ita kanta zuciyar da ita irin su liver wato hanta duk ga baki ɗaya su tsaya wajen gudanar da ayyukan su saboda babu isasshen jini a cikin jikin su. dalili shine wannan inda yaro yakan girma shi kamar uterus kenan yana ɗaya daga cikin wajen da yake samun jini da yawa yana tahowa wannan waje shi isa idan mace ta samu wannan ɓallewar jini to magana ta gaskiya matsala ce babba wacce take kawo salwantar rayuwarsu abu na gaba shine da akwai matsanancin zazzabi sanadiyar abin da muke kira da da kamar infection da sukan iya samu yayin wannan haihuwa ko kuma kafin wato wannan haihuwa idan mace ta samu wannan matsanancin wato rashin lafiya shi ma zai iya kawo mata wannan mutuwa ko salwantar rayuwa yayin da take dauke da wannan juna biyu da akwai abin da muke kira da obstructed labor mace za ta iya zuwa haihuwa amma ayi ayi ayi ayi yaron nan ya kasa fitowa ta bangare na al'ada idan mace ta dade a cikin wannan hali da akwai yiwuwar cewa za ta iya samun matsala irin waɗannan matsaloli sukan faru ne saboda ko yaron irin ya zama katoto ya yi girma abin da muke kira da macrosomic baby wato yaron da ya kai wajen 3.9 kg wato nauyinsa ya kai wajen wato uku da ɗigo wajen tara zuwa sama kin ga wannan abu to ba za ta iya haifarsa ba ta hanya ta al'ada kila sai an mata aiki idan mace ta faɗa cikin wannan yanayi shi ma yakan janyo mutuwar mata masu juna biyu sannan kuma za a a iya samun abin da muke kira da anemia in pregnancy wato rashin jini a jikin mace mai juna biyu abin da yake kawo wannan rashin jini shine irin waɗansu sukan yi rashin lafiya ko da irin ta malaria ce haka za ki ga cewa zazzabin cizon sauro ya ci ya cinye jikinsu har jini ya musu kaɗan to idan da akwai wannan karancin jini a cikin jikinsu za su iya samun matsala da akwai kuma yanayi na kamar matan da suke da irin cuta ta sickle cell disease wato cutar sikila su ma sukan iya samun wannan matsala ta wajen ganin cewa ba su da jini wadatacce a jikinsu sannan kuma da akwai mata waɗanda sukan iya samun cuta ta hawan jini akwai abin da muke kira da PIH wato pregnancy induced hypertension wannan matsala ce babba da takan ba wa mata masu juna biyu matsala wajen ganin cewa sun samu matsala ta salwantar rayuwarsu idan dai ba a yi taka tsantsan ba. Da akwai yiwuwar cewa mata masu ɗauke da juna biyu za su iya samun matsala ta eclampsia da pre Wannan matsala ce da take ɗauke da yawan jini da kuma wani sinadari da idan an duba a cikin fitsari kamar na protein a gani za a iya cewa mace tana da irin wannan matsaloli ko kuma ta samu hali na jijjiga mace tana ɗauke da juna biyu ta wannan jijjiga din shi muke kira da eclampsia bacin an tabbatar da waɗansu abubuwa to waɗannan duk abubuwa ne da suke da jibinci da abubuwan da za su iya kawo salwantar mace mai ɗauke da juna biyu wani lokaci ma har da ɗan da yake cikin cikinta sannan kuma da akwai matsaloli na gaba abin da muke kira da reproductive factors wannan ya haɗa da maybe mace bata je ta yi ba da wannan abu da muke kira da tazara haihuwa ba a tsakanin 'ya'yanta abin da muke kira da family planning kenan ko kuma mace an mata aure tana da 'yan kana ƙananun shekaru wanda ba su taka kara sun karya ba shi ma wannan yakan iya janyo mutuwar mace mai ɗauke da juna biyu dalili shine waɗansu gaɓoɓi da sassa a jikinta ba su gama girma ba sannan kuma ba lallai wannan yaro ya iya fitowa ta tsari na al'ada ba to idan mace tana da karancin shekaru za a iya samun matsala ta samu salwantar rayuwarta har ma da ta ɗanta wani lokaci wani lokaci idan mace ta haihu da yawa ta haihu da yawa shi ma matsala ce a wajenta sannan kuma macen da za ta fara haihuwar farko wannan primi to ina mai tabbatar miki cewa su ma suna da matsala na risk da za su iya samun matsaloli kala-kala wanda zai iya yiwuwar su rasa rayuwarsu sannan kuma za a iya samun waɗansu matsaloli irin su tsayi da kuma nauyi idan mace tana da rashin tsayi da akwai yiwuwar cewa za ta iya samun matsala yayin da ta zo haihuwa akwai abin da muke kira da kepalopelvic disproportion cpd wato yaro ba zai iya fitowa ta hanya ta al'ada ba saboda yaron ya yi girma sannan kuma kugun da zai bude ya fito ba zai iya fitowa ba to sai ki ga cewa mahaifiya ta wahala har an iya samun matsala ta rayuwarta wato ta salwanta ko kuma shi ma yaron ya samu matsala saboda fetal distress wato wahala da ɗimaucewa da yake da ita a can cikin mahaifiyarsa sannan kuma da akwai abubuwan da ba wai kamar obstetric ko kuma reproductive factors bane ba a'a waɗansu abubuwa ne da suke da jibinci da tattalin arzikinmu akwai lokacin da ga mace tana ɗauke da juna biyu amma kuma matsalar shi ne mijinta bai ba ta kuɗin da za ta tafi wannan asibiti ba sannan kuma da akwai matsalar da mata suke fama da ita na rauni na ƙarfin tattalin arziki komai sai mijinsu ya musu rashin zuwa wannan awo yana taka rawar gani wajen ganin cewa mata sun rasa rayuwarsu dalili shine a wajen wannan awo ne za a sanar da su menene abubuwan da ya kamata su sani sannan kuma menene abubuwan da idan sun gani za su gane cewa wannan abu akwai matsala ya kamata su je asibiti sannan kuma da akwai al'adu da kuma waɗansu wajaje da mata suke ganin cewa haihuwa a gida kamar wani alama ce ta cewa mace tana da dauriya sannan kuma ba raguwa ba ce ba to waɗannan abubuwa su ma sukan taimaka wajen ganin cewa mata sun daure sun tsaya a gida wai don su haihu a nan kuma sai a samu matsala idan mace ta samu abin da mu muke da cervical wato bakin mahaifarta ya yanke ko kuma ya tsage za ta ta zubar da jini to sai kuma a rasa yadda za a yi kafin a zo asibiti me bi wannan mai dauke da juna biyu ta rasa rayuwarta ga baki daya wani lokaci kuma ba a gida akan samu matsala ba akan samu matsala ne a yayin da za a dauko mace daga gidanta zuwa inda ya kamata a kai ta wato asibiti gwamnatoci ba su yi hanya mai kyau ba babu mobility wani lokaci kuma za a dauko mara lafiyar a kawo ta asibiti amma ana zuwa asibiti babu ma'aikatan da za su su attending ɗinta ko kuma in ma akwai ba su da kwarewa ko kuma in ma suna da kwarewa kila babu kayan aiki to duk waɗannan abubuwa ne da za su iya kawo mutuwar mata masu juna biyu. Shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani mako don jin irin hanyoyin da ya kamata a bi don kare aukuwar mutuwar mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku Dr. Khalid Sunusi Kani da ya kasance tare da mu a cikin shirin sai kuma ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To gaida hawa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salon VOA Hausa. Hakika tsadar man fetur a ƙasarmu Najeriya zai iya jefa rayuwar talakawan ƙasar cikin wani yanayi ganin yadda komi ka iya faruwa. Zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya yi gaggawar ɗaukar mataki akan lamarin kafin wankin hula ya kai shi dare. shi kuma shehu adamu da cewa ya yi tabbas kara farashin man fetur da kamfanin nnpc ya yi hakan na nuna cewa dama can akwai wata kullalliya a ƙasa to amma babu damuwa akwai allah talakawan najeriya ku ci gaba da haƙuri komi ya yi tsanani maganinsa allah wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce muna yabo da jinjina ga 'yan sandan najeriya da suka gano wani gida da ke haihuwar jarirai ana sayarwa a jihar rivers muna fatan za a gudanar da bincike domin kama masu hannu a ciki domin a hukunta su allah ya sa mu dace aman sako daga baban dimamman bande da ali sarkin yakin nema da taso unguwar tudu shi kuma sani mai lange-lange yalwa ya wuri cewa ya yi dakatar da karɓar haraji daga masu motocin haya da babura da gwamnan jihar Abia ya yi hakan ya yi daidai ganin irin matsan tattalin arziki da jama'a suke ciki Wasiƙa ta ƙarshe da lokaci ya bamu dama karantowa a yau cewa ta yi. Yin hukuncin kisa ga waɗanda aka samu da laifin yin luwaɗi a ƙasar Uganda kamar yadda shugaban ƙasar ya amince hakan ya yi daidai. Da fatan masu aikata laifin za su shiga su. Sauran ƙasashe kuma za su yi koyi da matakin da Uganda ta ɗauka. Duba da ganin illolin da yin luwaɗi ke haifarwa. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. To Madalla yanzu sai labarai a takaice. jami'an ukraine sun faɗa yawa alhamis cewa wani harin makami mai linzami da rasha ta kai kan babban birnin ƙasar kiev ya kashe akalla mutane uku tare da raunata wasu goma rundunar sojin ukraine ta ce ta kaɗo makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda goma da rasha ta harba jami'an gwamnatin ukraine sun ce tarkacen makaman masu linzami sun lalata gine-ginen gidaje asibitoci da kuma bututun ruwa mai magana da yan kwamitin tsaron ƙasa na fadar white house john kirby ya shaida wa manema labarai cewa sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran ta shekarar 2015 ba abu ne da gwamnatin biden ta mayar da hankali a kai ba kirby ya ce har yanzu amurka na kan bakarta ta ganin cewa iran bata mallaki makamin nukiliya ba kuma shugaba joe biden har yanzu ya yi imanin cewa mafita ta hanyar diflomasiya ce za ta fi dacewa sosai majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya laraba cewa jakajiyarta ta myanmar za ta bar aiki a lokacin da kwantiraginta ya ƙare ranar 12 ga watan yuni mai zuwa To masauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin ta kuma bada umarni. Ni Suleiman Muni Barma ke cewa ku tare mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi a Najeriya da Nijar takwas da rabi agogon GMT da Ghana inda za mu zo muku da rahoton musamman da kuma labarin wasanni.